يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 24 ga watan bakwai watan Rajab shekara ta 1436 da hijiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 13 ga watan biyar shekara ta 2015 da haihuwar Annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin Riyadu Salihin min kalami Sayyidul Mursalin na Imam Nawawi Allah ya ji kansu da rahama. muna nan a cikin babi na uku babu sabri inda a yau insha Allah ta'ala za mu karanta hadisi na ƙarshe a wannan babi Shi ne hadisi na hamsin da uku wasu kuma nasu hadisi na hamsin da hudu وعن أبي إبراهيم أنكر قدب بابا إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى abdullahi dan abi aufa radiyallahu anhuma Allah yarda da su shi da babansa ko radiyallahu anhu a wata Allah yarda da shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله dan abi aufa yake hakika manzon Allah tsira da abincin Allah tabbata gare shi fi ba'di ayyamihi laqiya fiha al'adu a wata rana daga cikin ranakun da ya haɗu da abokan gaba intazara sai ya jinkirta ko ya saurara hatta idan malat shamsu har da rana ta riga ta karkata daga tsakiyar sama qama fihim sai ya tsaya cikin sahabbansa fa qala yace ya ayyuhan nas ya ku mutane la tatamannu liqa al'adu kada ku rika fatan haduwa da abokan gaba was'alullaha al kuma ku riƙa roƙon Allah zaman lafiya fa idza laqitumuhum to idan kuka haɗu da su kuma Allah ya hukunta ya zartar da karawarku da abokan gaba fasbiru ku yi haƙuri kada ku yi rai wa'alamu kuma ku sani annal jannata haqiqa aljannar ubangiji tahta bilal suyufi tana karkashin ilwar takubba ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي إلى دامنة الله ثبتها غريش اللهم منزل الكتاب يا الله wanda ya saukar da littafi wa mujiriyar sahab wanda ke tafiyar da girgije wa hazimal ahzab wanda ya tarwatsa rundunar kafurai da suka yi wasu manzo taron dangi ihzimhum Allah ka wargaza waɗannan abokan gabana wansurna alaihim kuma ka taimake mu a kansu muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaice shi wannan hadisi marawaicinsa shine abdullahi bin alqama ibn al-harith sunansa abdullahi babansa ana masa alkunya da ibnu abi waye ibnu abi alqamatu dan hari, an gane ko saboda haka sunan wannan sahabi abdullahi dan alqamata dan hari. amma ya fi shahara da abdullahi bin abi aufa in aka faɗi sunan nasa sai ya faɗi alkunyar babansa dan abi aufa an gane ko Ane masa alkunya shi abdullahi dan alqama da abu ibrahim baban ibrahim wasu malaman kuma suka ce ana masa alkunya da abu mu'awiya baban mu'awiya akan samu kaga mutum ɗaya da alkunya fiye da ɗaya sakamako yana da ɗawa ne ɗawa ne sai a ce baban wani ko a ce baban wani wani lokaci kuma saɓani ne na malamai kan jawo haka wasu cewa baban wani aka ya shahara da shi ko cewa da baban wani suka san shi kabilar tana daga cikin yan kabilar hawazi matsayinsa Allah ya datar da shi da zama sahabi na manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda mahaifinsa yake sahabi ga manzo sahabi ne dan sahabi ya halarci sulhul hudaybiyya sulhun da wanda suka yi hannu da manzo sallallahu alaihi wa sallama a matsayin wato ainihin masu bashi goyon baya ya zamanto cewar da Allah subhanahu ta'ala suka kulla yarjejeni, don wanda ya ya da manzo da Allah ne ya halarci yakin khaybar da yakokin da aka yi bayan haka ya koma garin kufa da zama bayan rasuwar a manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam. rasuwarsa allah ya karɓi rayuwarsa allah ya ji da rama a garin kufa inda ya koma bayan rasuwar manzo allah bai karɓi rayuwarsa ba sai bayan da ya jarrabe shi da rashin idanuwa bai gani mun kuma karanta wanda Allah ya jarrabe shi da rashin idanuwa yayi hakuri sa a gurin Allah aljanna Allah ya datar da shi ya rasu a shekara ta 87 da hijiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine karshen sahabin da ya rasu a sahabban Annabi a cikin garin Kufa aka ce sahabin da ya zama na ƙarshe a cikin sahabban manzo wajen mutuwa a garin kofa to shi ne abdullahi bin abi aufa ma'ana abdullahi bin alƙama bin harith allah ya ji kansu da rahama sharhin hadisin da ya rawaito abdullahi dan abi aufa ko Abdullah bin Alqamah bin Al-Harith yana cewa anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al-adu انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال yace haƙiƙa manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi a wata rana daga cikin ranakun da ya kara da abokan gaba ya saurara ya jinkirta har sai da rana ta karkasa daga tsakiyar sama ya tashi a tsakiyar sahabbansa sai ya ci to ayyanihi da aka ce a daidai wannan gaba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd ayyami shine malamai suke cewa an ce ayyam da yawa ne na yau yau rana guda ayyam rane ku da yawa rana guda gwargwadon tsawonta tana farawa daga sanda rana kwansar rana ya hudu, ya bullo ya fito zuwa rana ta faɗi shi ake cewa yau isa kan ce yaumun wa laila yini da dare ɗaya an gane to yinin shi ake cewa yau akwai sanda lokaci kuma akan ce yau ɗin ana nufin da yinin da daren an gane ko amma in aka ce ayyamul arab aka kawo ranakun amma sai aka jingina zuwa ga larabawa ayyamul arab ranakun larabawa to ba ranakun ake nufi ba ba yini yinin ake nufi ba abubuwan da suka afku ga larabawa a kwanakin rayuwar da suka gudanar su ake cewa ayyamul arab an gane ko amma anan nan sai aka ce fi ba'd ayyamihi ko wasu daga cikin kwanakinsa shiwa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ko ake nufi da ayyamihi tunda da aka raba kwanakin zuwa ga larabawa an ce abubuwan da suka faffaru da su da aka jingina kuma nan zuwa ga manzo ne ake nufi malamai suka ci ana nufin yaƙe-yaƙensa da gumurzunsa da arna saboda haka in kace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi babi ayyami hakika manzon Allah tsira da amince Allah subhanahu a gare shi a wani daga cikin yaƙe-yaƙensa allati laqiya fiha al'adu wanda irin wannan yaƙe-yaƙen ya kara a cikin yaƙin da wasu daga cikin abokan gabarsa to kafin a kai ga karawa in ta zara ya wato ainihin saurara ya jinkirta to akwai kuma sanda ake cewa ayyamullah wa zakirhum bi ayyamillah Allah ya ce ka tunatar da su ka wa'azantar da su bi ayyamillah ta dama kwanaki adin na Allah ko amma sai aka ce ayyamillah kwanakin Allah me yasa aka ce ayyamillah sai malamai suka ce abinda ake nufi da ayyamillah ni'imomin da yayi wa wanda suka gabata ko azabar da yayi ga wanda suka gabata da horar da ya wa zakkirhum bi ayyamillah ka tunatar da al'ummarka da ire-iren ni'imomin da yawa wanda suka gabata da suka bi shi da kuma ire-iren horo da azabar da yawa waɗanda suka gabata da suka saba masa to ana ayyanillah jan kunne da ubangiji yake da horo da kuma ni'imtawa da yake yi ga wasu daga cikin bayi, amma ayyamihi sallallahu alaihi wa sallama anan malamai suka ce ana nufin yaƙe-yaƙen da annabi sallallahu alaihi wa sallama mana a wata rana daga cikin ranakun da manzo ya ga gudanar da yaƙi ya yi jinkirin zuwa gurin karawa da abokan gaba sai da rana ta karkata daga tsakiyar sama ta rinjaya bangaren yamma ya zama yanzu shine wato ya fi karanci daga fitowarta bangaren gabas ya fi yawa an gane ko domin idan ta raba tsakiyar sama cik to ta raba wato ainihin gida biyu nan bai fi nan ba nan bai fi nan ba a tafiyar da take ta raba cik nan inda ta fito da nan inda za ta faɗi wani gurin bai fi wani gurin ba to tana bangarawa bangaren yamma a tafiyar da take ya zama abin da ya rage mata ta ta faɗi shi ya zama kaɗan akan tafiyar da ta yi daga sanda ta fito to shi yake cewa zawal da ai sai zawal lokacin da azhar take shiga to a daidai wannan lokaci manzo sallallahu alaihi wa sallam sai da wannan lokacin yayi shine sai ya tsaya cikin sahabbansa ya tsirwa to ainihin yi musu hudu ba ko bayani to shine sai malamai suka ce me yasa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya jinkirta bai isa gurin waɗanda za su kara ba abokan gabarsa a lokacin da ya fito har sai da wato ainihin rana ta karkata daga tsakiyar sama sai malamai suka ce eh, saboda a lokacin ne ake fuskantar sassaucin tsananin zafi idan rana ta raba tsakiyar sama ba inda ya rinjaya to ta fi zafi da huci da ƙuna da sa iska gaji ta tsaya cik ko ta busa ba ka so ka shaƙi ka jin daɗinta amma da zarar ta karkata bangaren yamma to sai kuma iska ta saki sai gari ya sanyi sai dan zafin ya wato ainihin ragu irin lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa abridu bis salah ku sanyaya wurin yin sallah azhar fa inna shiddatal harbi min fayhi jahannam hakika tsananin zafin rana da ake samu idan ta raba tsakiyar sama yana daga cikin huci da wutar jahannama take to idan ta karkata sai wannan huci ya ragu sai wannan zafi ya baya sai a samu daɗin iska da kuma sassaucin raɗaɗin zafi to sai malamai suka ce manzo yana yin haka dan sahabban su samu wannan sassaucin tsananin zafin saboda in zafin gari ya haɗu da zafin yaki abin zai yawa an fahimta ko to sai bari sai an samu sassaucin zafin gari sai kuma a tunkari zafin yaki sannan a wannan lokaci ana samun yawaita inuwa inuwa ta kan samu saboda ranar ta karkata kuma akan samu jiki kan samu nishaɗi fiye da yanayin da yake ji a lokacin da rana ta raba tsakiyar sama in rana ta raba tsakiyar sama sai ka je ka tanda masu aiki a ofis sun yi zungun zungun ga aikin a gabansa amma ba sa jin daɗi ba ma sa son su mai tafin ita shi ya gashi ya jin daɗin komai wani ma ka ji daɗin kamar zai amai ko to kai da ba yaƙi ba ma ke to na kuma wanda yaƙi zai yi ko a ka ga zai fi jin wato ba daɗi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama yana yin haka malamai suka ce hikima da ta sa haka ke ba ta ma yanzu da ba yaƙi za a ba ka samu wasu jama'a da aka haɗa ka da su za ku je wani abu in rana ta rana kaga kowa ya sharkaf sharkaf da gumi a sha ɗan samu wata ɗan wani guri ɗan rabba rumfa ɗan saurara mu ɗan jira ɗan minti goma zuwa sha biyar zara ta kaskata sai mu ƙara za ki ka ina jin daɗin shugabancin wani wannan ina da tausayi ko ina ɗan sanyaya mana aka samu wanda ya ce ba jira sai an yi kai wani ya cika zafi wallahi ga zafin gari ga zafin wani ko so da ko nan ne tsari irin na manzo sallallahu alaihi wa sallama da kwarewarsa wajen tafiyar da al'amuran jama'a ya zo a wasu sashi na ruwayoyi gurin Imam al-Bukhari da lafazin cewar akhara hatta ta bi rawa'ih rawah manzo sallallahu alaihi wa sallama arwah manzo sallallahu alaihi wa sallama akhara ya jinkirta zuwa haɗuwa da abokan gabansa hatta ta hubbar rawah arwah kai har wato ane iska ta kaɗa iska ta riƙa wato ainihin tasowa sakamakon rana ta karkata daga tsakiyar sallah wa ta habura sala lokacin sallar azahar yayi to in azahar kai za a gana da mahalicci za a yi sallah ko to a lokacin da za a gana da wanda yake ba da nasara wanda za a yakin domin sa kuma za a gana da shi a gurin da yake amsa addu'a ko a yanayi da lokacin da yake amsar addu'a lokacin sallar farilla to mun ga masa abin da ya fi so aikin da ya tilasta yi to kaga za a gaya masa bukatar da ake ci ya ubangiji aikin ka muka fito yanzu ma kuma aikin ka muke yi a dasar da mu a wannan aiki za mu tunkara mu ga mu ci nasara mu yi rinjaye an fahimta ko to shine sai malamai suka ce daga cikin abin da yake sa manzo ijin kirka din dan ya dace da falalar lokutan sallah da za a yi addu'a a koma ga Allah da an fita yakin sai nasara ta biyo baya to da kaga riba biyu ce a hade? da ganawa da mahalicci da roƙonsa don a dace da amsa wasa da kuma samun sassaucin yanayi da Allah yake samarwa a ban ƙasa don a samu nishaɗi na jiki ga nishaɗin jiki ga ƙarfin addu'a sai kuma nasara ta biyu baya to malamai suka ce wannan yasa manzo sallallahu alaihi wasallama yake wannan jinkirtawa shi gaba sai ce wa qama fihim faqal bayan mun zo wannan jinkirtawa rana ta karkata daga tsakiyar sama sai ya tsaya cikin sahabbansa sai ya ce da haka magana da zai faɗa bai faɗe ta ba sai da ya tsaya ce shi ne sai malamai suke cewa a daidai wannan gaba ana tabbatar mana da batun tsayuwar mai hudu ba a yayin da zai yi hudu ba ga jama'a yana da asali daga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin idan kana cikin jama'a suna zazzaune ka tsaya duk abin da kake suna gani ba wani zai kare ba wani wanda zai kare wani saboda ka kere su a kai. sannan duk sanda kake magana kana sama da jama'a suna ƙasa da kai sakon abin da kake faɗa ina zuwa gare su ba kamar suna tsaye tsaye ba maganarka tsayawar wannan da wannan da wannan sai ta hana na baya sakon ya je gare shi yadda ya kamata saboda kariyar abubuwa da tsayawarsu a gaban mai magana suna rage nisan zangon magana su na ka ya kan tsaya sai kuma ya hudu ba ko ya faɗa abin da zai faɗa ga sahabbai kowa sai ya zama ya ji abin da aka sa sau da kana daga cikin hikimar yanzu da ba wato yi ko kuma mahimmanci sai an yi haka wani lokaci sakamakon ana da amsa kowa har kalla su jika ta samu sai ka tarar da maganar a tsaye da ta zaune duk ɗaya saƙon yana isa daga ita za su da ita ce yanzu aka ɗaga sama ko ta ke koro saƙon zuwa ga na ƙasa sai kai aka dakatar da kai daga tsayuwar an hutar da kai saboda lasu an fahimta amma duk da haka kowannen din da za ka tsaya kuma in kai wani abu na aiki to sai an fi gani sau da lokaci a sanar akwai sanda mutum yana faɗar abu yana misalai da za a gane da hannu malam muhammad bin salih al-isamin allah ya ji dansa da rahama a daidai wannan gaba yake cewa manzon allah tsira da aminci allah tabbata a gare shi ya kasance yanayi wa mutane hudu ba tabbatacciyar huduba mai ɗorewa a duk ita ce hudubar juma'a yakan yi musu kuma huduba lokaci bayan lokaci idan abin da zai sa ya yi hudubar ya bujuro kaga wannan an fita yake kafin a kaura ya buƙaci musu jawabi da bayani mai mahimmanci akan abin da za su tunkara dalilin da yasa ya tashi yake hudu bacci ko kuma wani ya je wani abu na ba daidai ba abin ya je kunnen manzo ko sai ga ya fito ya tsaya ya kama mutane da wasu to na ana samun irin wannan yana faruwa a lokacin rayuwar manzo banda kuma wanda yake lissafi ne sai an yi shine na juma'a juma'a juma'a da ake a tsawon shekara a kowanne yakan iya tsaya na hudubar juma'a din a tsaye yake na hudubar kuma da yake mata da kullum take bujurowa a sanda ta bujo yana yi a tsaye to da ya tashi ne yake musu sai yake ya ayyuhan nan, ko ya ku mutane manzo sallallahu alaihi wasallam ya kirayi sahabbansa yace ga abin nake so sanar da ku la tatamannu liqa al adu kada ku riƙa fatan haɗuwa da abokan gaba wasu al'afiyata kuma ku roƙi Allah zaman lafiya kwanciyar hankali fa idza laqitumuhum amma fa idan kuka haɗu da su abokan gabar Allah ya hukunta muku ya zartar da karawa da su fasbiru ku yi haƙurin karawa kada ku yi rashi shi ne malamai suke cewa daidai wannan gaba manzo sallallahu alaihi wa sallama hani yayi ga dukkan al'ummar kama daga sahabbai da suka rayu da shi suka ji wannan bayani gaba da gaba su da shi da kuma mu da muka biyo baya a duk sanda yaki ya kama na addinin musulunci da za a gudanar ko ake fatan a gudanar to ake gaya mana cewar an hana mu musulmi mu fatan zuwan yaki ne fatan haɗuwa da abokan gaba karawa da arna ka ji mutu ce Allah kawo ranar karawanmu da arna Allah kawo ranar yaƙinmu da arna to ba a son haka sai malamai suka ce abin da ya sa aka ce an hana haka saboda tafiyar da ingije da tunkuɗe jin kai ga musulmi kuma kana jin daidai kake da kaura da arnan da zaka kaura da shi kuma kana jin ka kai yadda zaka iya kaura da shi ka bi kansa an fahimta to wannan ɗabi'ar ji da kai tana iya shigar ka saboda kakka samu wannan ubangiji baya son bayi masu jin kansu walahul kibriya girma da jin kai isa wannan matsayin ubangiji da ba kai bawa kasashe gajiyayye na kasashe ba an fahimta za ka ce kai fatan haɗuwa da abokan gaba don kada wannan ta'adar ta jin kai daidai kake da kara da su ka isa za ka ɗaya su ya shige ka sannan hakan zai sa jin dogaro da kai shewar kai ɗin nan a yadda kake daidai kake da su ma'ana ka dogara da kanka ba sa kawo ciwon agajin Allah ne zai iya sa kai nasara to irin wannan tana faruwa da mutum a sakamakon wato fatan haɗuwa da abokin gaba sannan kuma ba a so ka samu nutsuwa da jin kana da ƙarfi da shirin da ka fi gaban aja da kai a yaga ka ko kuma a murƙushe ka ko kuma a wato gama da kai to wannan zai iya sa ka raina abokin gabanka ka ɗauke shi kafashe bai isa ba kuma sai an kara sai ka sha mamaki haka ba wanda yake cewa dan hakin da ka raina shi yake tsoka nema ido raina kama ka gagayya an fahimta to ba a san musulmi ya samu kansa a wannan yanayi shi ka ya ce kada ku fatan aran gama da abokan gaba sannan malamai suka ce har wa yau an ce kada a yi fatan haɗuwa da abokan haɗuwar ta a rashin sa'a ka kasa turewa ka juya ka ba da baya ka sheka a guje kana da shi ne da su kusa da a filin daga yana ɗaya daga cikin manya-manyan zubai da mazo yake cewa a guji a tsoraci ittaqu sab'al mudiqat ku ji tsoron wato ainihin abubuwa bakwai masu halakarwa ko ittanibu sab'al mudiqat ku nisaci abubuwa bakwai masu halakarwa to cikin abubuwa bakwai nan manzo yake cewa wata walli yau mazahab juyawa a guje a ranar haɗuwa da abokan gaba ina ɗaya daga cikin manya-manyan zuciya to kada a zo haɗuwar karawa ce karawa ka kasa juriya ka gudu ka samu kanka cikin waɗanda suka aikata manya manyan bai shi sa ka ce kada ya kafatan haɗuwa da abokan kaga kowanne ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan shi kaɗai ya haɗe sai zama dalilin a hana ka wato fatan ka haɗu da abokin ka. shi ne manzo sallallahu alaihi wasallama ya sanar da mu wannan abu sannan a lokaci guda manzo bayan ya sanar da mu hani na kada mai fatan haɗuwa da abokan gaba sai kuma goya da umartar mu da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala samun zaman lafiya da ɗorewar aminci daga dukkan wasu abubuwan ƙi wanda suka shafi gangar jiki ko wanda suka shafi zuciya ko wanda za su iya kasancewa a nan duniya ko wanda za su iya samun ka a lahira wa Al kuma ku roƙi Allah zaman lafiya in Allah ya baka zaman lafiya ko lafiya a gangaji sai a yi ta wato ainihin shiga cikin tashin hankali da matsalolin cututtuka ta kana gadagau lafiya da Allah ya baka lafiya ya tsare ka sai dai maganar abubuwan da kake ta yi na kusantar Allah da neman lada da wato ainihin komawa zuwa gare shi sannan kuma in ya kare ka da lafiya ta zuci to kai ka rabo su domin idan lafiya ta samu wato ainihin eh, idan kai zuciya ta samu zaman lafiya ta nutsu to gangan jiki ma zai samu nutsuwa da kwanciyar hankali kamar da manzo shi a cikin jiki a kotu tsoka da in ta inganta ta kyautata ta wato ainihin nagarta to sauran jiki ma zai samu nagartuwa to Allah ya baka lafiya ta zuciya ka zama kana da kubutacciyar zuciya lafiyayya to gangar jikinka ma za ta samu lafiya sannan kuma rayuwar duniya ta gaji fuskantar ba daɗi da shiga cikin hali mawuyaci to ka nemi Allah subhanahu wata'ala ya amintar da kai ya baka lafiya in ya amsa maka sai ka zauna a duniya ka ƙari zaman ka ka gama lafiya abubuwan za su same ka ba za su zama wanda za su daga hankali daga hankalin za ka kasa jure musu ba ka shiga matsala haka kuma in kana roƙon Allah subhanahu wata'ala lafiya ya amsa maka duniya da lahira to bayan ka samu lafiyar zaman duniya ka abin da Allah yake so bayi shi a duniya sai kuma ka dace da rabautar wato zaman lafiyar lahira saboda za ka girbi abubuwan da kai a lokacin zaman lafiyar duniya na bin Allah a lahira to shi manzo ce kurƙa roƙon Allah al'afiya lafiya ta jiki ta zuci ta duniya da ta lahira ku samu wato ingancin addini da kuma rayuwar duniya sai kuma ku dace da wato ainihin alkhairin lahira Allah ya samu dace wannan bayani da manzo'i ma'ana yana so mu rika cewa Allahumma inna nas'aluka al ko Allahumma inni as'aluka al to kai karewa ma dai ya inganta daga cikin addu'o'in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake yi safiya da yammaci ko safiya da maraice ya ce Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah ya Allah ina roƙonka lafiya zaman lafiya da kwanciyar hankali duniya da lahira Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya ya Allah ina roƙonka yafiya da rangwame da kuma wato ainihin lafiya da kwanciyar hankali fi dini a addini na wa duniyaya da duniyata wa ahali da iyalaina wa mali da dukiyata kaga ya fayyace mana yadda ake an fahimta ku wannan addu'a ce mai muhimmanci a dama matsalar mutum akan kansa ko a iyalinsa ko a dukiyarsa duniyarsa ta gurɓata, ko lahirarsa ta lalace su matsala addini ya gagara to gaba ɗaya ta kusa wannan daga cikin jawami ulkali na manzo sallallahu alaihi wasallam kalomi kaɗan masu tattara abubuwa masu dimbin yawa da Allah ya bashi to da kuna daga cikin addu'o'in da yake kamar da Imam Bukhari ya rawaita cikin al-Adab al-Mufrad Abu Dawud ma ya shi daga sahaba Annabi Abdullahi dan Umar Allah ya yarda shi sannan malamai suke cewa a bayanin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi na cewar fa idza laqitumuhum fasbiru in kuma kuka haɗu da abokan gaba to ku yi haƙuri to ne sai malamai suka ce anan kuma kwaɗaitarwa manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi mana da mu zama masu juriya da ƙarfin hali da tabbatuwa da yin haƙuri a filin daga a lokacin karawa tsakanin musulmi da wanda yake ba musulmi ba malamai suka ce daga cikin mafi karfin rukunan yaki haƙuri a lokacin kara shi yasa malam imamun nawawi ya kawo wannan hadisin a babu sabari ko saboda manzo da kansa ya faɗi haƙurin a ciki fa idza laqitumuhum fasbiru in kun haɗu da abokan gaba to ku yi haƙuri saboda haka yadda ake buƙatar ka da haƙuri akan abubuwan da Allah ya doro haƙuri akan yin abubuwan da Allah yake so kai haƙuri akan barin abubuwan da Allah ya hana to a wannan hadisi an hana mu fatan haɗuwa da abokan gaba ka yi haƙuri ka haru da wannan abin da Allah ya hana an umarce mu da yin addu'a da kuma haƙuri a lokacin karawa da su to me haƙurin wannan ibada da juriyar aiwatar da abin da Allah ya bisa korowar manzo sallallahu alaihi wa sallam, a kowanne haƙuri na ciki shi ne malamai suka ce kamar yadda Allah subhanahu wata'ala da kansa a cikin littafin alqur'ani ya tabbatar da irin waɗannan abubuwa da manzo sallallahu alaihi wa sallam, ya tabbatar da su a wannan hadisi cikin suratul anfal aya ta 46 ko tun daga 45 zuwa 47 Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah kuke bin manzo sau da kafa idan za ku haɗu da wasu ƙungiyar mayaƙa daga cikin abokan gaban za ku kara da wasu arna fasbutu ku tabbatu ba gudu ba da da baya in ka tabbata ai haƙuri ya kama ka san sai ka haƙuri za ka iya tabbata sai ka jure wazkurullaha kuma ku ambaci Allah kashi na ma annabi ya ma wasalullaha afiya da kuma addu'a za ta biyo baya a cikin ƙarashin hadisin na roƙon Allah lokacin karawa Allah ce wadkurullaha kafira, ku ta ambatan Allah da yawa saboda haka bayan ka yi haƙuri ka tabbata sai ka goya da kiran wanda yake ba da nasara ta ambatansa la'allakum tuflihun domin ku rabauta rabauta da kun ambaci Allah ya yadda da ku fadkuru ne azkurkum suna da shi suna da ku washkuru ne wala takfurun ka samu matsayi sannan kuma in ya ba ku nasara a yaƙi ko rabauta da samun ganima ribar duniya da ta lahira ta haɗu wa ati'u Allah ku yi biyayya ga Allah a duk abin da yake ku ku yi abin da yake ku bar ku bashi wa rasula kuma ku yi biyayya ga manzansa abin da yake ku yi a yaƙi shi za ku abin da ya hana ku a lokacin yaƙi kar ku yi shi ina daga cikin abin da yake sa a ci nasara bin Allah da manzo a tsarin gudanar da yaki wala tanaza'u kada ku saba da juna kada a samu jayayya a harkar shugabanci da biyayya ta tafi da al'amuran addini fatafshalu sai ku kun ja baya domin tafiya a dunkule ba ɗaya take da awargaje ba mutum tare da waninsa yake da ƙarfi in ya zama shi kaɗai ina da sauƙin kayarwa kamar yadda akan ba da hikaya ko labarin wani daga cikin wato ainihin wanda suka yi wasiti ga 'ya'yansu ko ya zama ya afku ko kuma a cikin babu an karawa sore na halin rashin lafiya sai ya kirayi 'ya'yansa kowanne da sanda a hannunsa ko kuma yace a kawo masa sanda adadin yawan wannan ƴaƴayen sai ta daure masa su guri guda sanda da ta ka daure sai yace a ba babban ciki karya mun ita ko karya mun ka kama ya rike da hannu ya sa gwiwa yayyai ita zai kare ta sa gwiwar ta ba sa karewa ka kasa ya su zo ba dan uwanka mai washi shi ya iya a ba wannan a ba wannan sai da aka kara ɗin duka ba wanda ya iya karya sai su to kwanci kwance sai aka kwanci kowa ya ɗauka sa kowa ya ɗauka shi a kakkar ya musu ɓaɓɓan ɓaɓɓan ɓan kowa yana karya ta su to haka za ta faru da ku in kun haɗu guri guda karya ku zai wahala in kuma kowanne ya tsaya shi kaɗai cikin sauƙi za a rusa ko to shi ne Allah yake gaya mana anan kada ku saba da juna kada a samu wato ja'in ja da jayayya cikin al'amura wannan yana kawo rauni fatafshal sai ku rauni sai al'amuran ku su kalkalce wa tazhaba rihukum karfin ku sai ya tafi cikin sauki za a rika murƙushe irin yadda yanzu ake wa musulmi an san kuna haɗe tunkara ku a ruguza ba zai yi ba sai yi amfani da wadan sabani tsakanin wani yana jin haushin wani ya masa kaza wani sai jawo wanda to ka gwara nan fa in ta ce na ta tafi a haka fa yi karfi in jaya kai zama zai da ko kai maka za kai kai sai su karfafe ka sai ka rushe shi kana ruguje shi to kai kuma sai a dawo kanka ha ba haka aka da saddam ba da iraki ko da wasunsa ba haka ake ta sai bari za mu baka yadda za ka murƙushe ka gaba da sai sun yi rauni sun lugwaigwaita shi kuma sai a dawo kan su dama wancan ba shiri mutum yanzu a ce an taɓa shi su su ka ɗauke bai taso ba a gama masa da shi ai kuma dama ya ba su wahala ko to haka ma a duk inda ka sani a duniya haka ake to wannan abin a tsaya a ne a kiyaye kada a ci gaba da afkar da haka Allah ya ce wasbiru ku yi haƙuri inna Allah ma'as sabirin haƙiƙa Allah na tare da bayansa masu haƙuri zai karfafe su da taimako ya agaje su da cin nasara ko ga sai Allah ya faɗa nan ma a yi haƙuri ko sannan bayan haka sai Allah ya ce wala takunu kallazina kharaju min diyarihim batara kada ku zama kamar waɗanda suka fito daga gidajensu suna masu girman kai da fariya yayin je magana a kara saboda ƙarfi da makami da tsanin yaƙi ne mun fi ƙarfin sai mana hanci ba mu bi kan mutum mun fi ƙarfin a da mu ba ta kan mutum ba haka arna suke wannan tutiyar da alfahar to kakku zama haka wa ri'a'an nas kakku fata dan nuna mutane ku wasu ne kun isa za ku iya Allah ya ce wa yasudduna an sabilillah za ka tara irin waɗancan arna da suke fitowa da jin kansu da girman kai da nuna wa kansu su wasu ne sun isa za ka tara da su suna kare bayi daga hanyar Allah madaidaiciya wallahu bima ya'maluna muhit Allah sane yake zagaye da duk abin da suke aiwatarwa suke aikata zai zo musu inda ba za su ya karya su karya wanda ba za su tashi to kan ku dauki irin ɗabi'a su da halayya su sai kuma haka ta same ku kaga waɗannan ayoyi irin zubin abin da suke gaya mana irin zubin abin da wannan hadisi yake sanar da mu za ka iya daukar tafsirin waɗannan ayoyi za ka iya ɗaukan ayoyin ƙarin bayanin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam a cigaban hadisin yake ce wace tawalamu anna aljannata tahta zilal as-suyuf kuma ku sani haƙiƙa aljannar ubangiji na ƙarƙashin inuwar ta kubba to wannan hadisi a daidai wannan gaba da manzo yake bayanin cewar sahabbai da mu al'ummarsa mu sani cewar aljanna na karkashin inuwar ta kubba shine malamai suke cewa albishir ne manzo yake faɗa ga al'ummarsa waɗanda suka tsayu da yin yaƙi saboda Allah da wanda aka kashe daga cikinsu a filin yaƙi ya shahada sakayyarsa aljanna da wanda ya yi kisa ga arna har lokacin da Allah ya karɓi rayuwarsa yana mai taimakon addinin Allah wannan yakin da i da walkata kogi ya kashe wanda ya kashe cikin arna ya wato saba wa kansa hanya da dalili da sanadi da tafiya gidan aljanna saboda amfani ta kobansa don neman yardar Allah annabi yake cewa babu wani abu da Allah ya fi so da ke ɗiga kamar irin ɗigo biyu ɗigon hawaye daga idan bawan da ya ji tsoron Allah itna girmansa da azabarsa ya fashe da kuka ya hawaye da bawan da wato ainihin jini ya daga ko ya ɗagar da jini tun da jinin yarda Allah imma ya kashe wani jininsa ya ɗige saboda ya bin Allah ko shi a sare shi nasa jinin ya ɗige saboda neman yardar Allah saboda haka manzo yake cewa ku sani aljanna na ƙarƙashin inuwar takubba da za ku wato yi amfani da su a lokacin yaki ko a kashe ku ko ku kashe a ta dalilin amfani da wannan takobi don ɗaukaka addinin Allah kun samar wa kanku aljannar ubangiji saboda haka yaki tafarki ne na samun aljannar ubangiji subhanahu wataala muddin an aiwatar da shi dan Allah daidai da yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya koyar Allah ma yake cewa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata ko bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun kada ku rika zaton waɗanda wato aka kashe su saboda Allah a filin yaƙi akan tafarkin ɗaukaka addinin Allah a matsayin matattu a Allah ya ce sura ya ne suna can wajen ubangijin su yana azurta saboda haka wanda ke tabbatar da cewa wanda ya mutuwa a filin daga a matsayin shahada ya dace da samun arzikin ubangiji da aljannarsa wannan takobi ya zama masa inuwar samun gidan aljanna sannan manzo sai ya ci gaba da cewa kun maƙala nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da abdullahi bin abi aufa yake ta sannan sai manzon Allah tsira da mashi Allah tabbata gare shi ce Allahumma munzil al-kitab wa mujri sahab wa hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihi to wannan addu'a da manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi ne sai malamai suke cewa bayani annabi sallallahu alaihi wa sallama yake wa sa na addu'ar da mumini ya kamata yayi a lokacin karawa da abokan gaba kafin karawa yayi wannan addu'a Allahumma munzil al-kitab wa mujri sahab wa hazim ahzab ihzimhum wansurna alaihi kara wannan ta yaki ce tsakanin musulmi da arne da takobi da takobi karawar harshe ce ku faɗa mu faɗa karawar rubutu ne ku rubuta mu rubuta to kai wannan addu'ar ka ɗauki alƙalami Allah zai baka nasara akan su kai wannan addu'ar ka ɗau makaminka a kara Allah zai ɗora ka akan su kai wannan addu'ar ta faɗa ka faɗa za ka faɗa abin da za a gamsu da shi a ƙi gamsuwa da nasu to wannan addu'a ce da manzo ya koyar da ake idan an so haduwa da abokan gaba kafin haduwa da su sannan malamai suka ce a cikin addu'ar manzo ya mana bayanin shar'ancin kama kafa da ambato wasu ayoyi na Allah na shari'a wanda suke bayanin hukunce-hukunce da ayoyi na Allah na halitta da yake samarwa da wanzarwa a ban ƙasa a roƙe shi da wannan kuma a ce ya munzila kitab ya ne saukar ko wanda ya saukar da littattafai littattafan na ai ayoyinsa ne na dokoki na shari'a da yake bayanin abin da yake so bayan su yi su shari'a kama alkur'ani da aka saukar wa annan muhammad sallallahu alaihi wasallam muke karantawa muke fahimta muke bibiya muke sanin manoninsa da aiki da shi to kama kafa da wannan aya dan littafi daga cikin sabon Allah yana daga cikin dalilan nasara da kuma ansa addu'ar bawa haka kuma kama wato alin kafa da aya wacce take ta halitta da Allah ya samar kamar tafiyar da girgin wa mujriyas sahab ko wancan ayoyin arziki ne na samun shirya da tsira da kubuta saboda ka samu abin da Allah ya bayani ake so a yi kayi za ka tsira ka kubuta wannan kuma aya ce ta halitta da ya samar da ke ɗauke da arzikin bayi ya samar da girgije ya yi ruwa a fitar da tsoro, a samu abin da za a ci hankali ya kwanta a samu abin da za a ci abu Allah ko to da ka ayoyinsa na shari'a na dokoki da ayoyinsa na halitta na arziki da yake samarwa ban ƙasa ana kama kafa da wannan abu da Allah ya mai saukar da littafai ya mai wato tafiyar da gizagizai muna roƙonka da cewar wato an ka datar da mu kuma cewar ya mai tarwatsa da baza da wato amin ɓalɓaltar da rundunar kafirai ko mai yawansu ko mai taron danginsu ma'ana wani yana nuna cewar a kara a tarwatsa waɗanda suke abokan gaba ubangiji subhanahu wata'ala shi ke yin wannan katafi ka saba kana ya ubangiji ga wani ma ya zo yakin a taimake mu yanzu ba mai nasara kamar da aka taimako a baya aka yi nasara to ne ina sanar da mu yadda ake roƙon Allah subhanahu wata'ala da kuma tabbatar da cewa Allah kadai shine yake tarwatsa da wato ayin lalatar da karya kuma wato ayin rundunar kafirai kuma shine wanda yake tafiyar da girgije kuma shine mai taimakon bayinsa mataimaka sa a duk sanda wato karawa ta faru tsakaninsu da abokan gabansu kuma ana neman nasara ne daga wajen Allah Allah ma yake wa man nasru illa min indillah ba daga kowa ake samun nasara ba sai ga Allah ba a samun nasara daga wajen kowa sai daga wajen Allah shi yake da ita shi yake ba da ita wanda ya bi shi ya bi tsarin da yake ya rayu akan turban da yake so a rayu akai to yana tare da nasara Allah ka ba mu sun nasara ka saka wa wannan bawa Imam Nawawi da Al-Qayyim wannan shine karshen babu sabar a cikin wato babu karyabu salihin yanzu mun san babi uku mun shi hadisan sauran babu sidiq babu na hudu zamu shiga insha Allah ta'ala wannan shine karatun mu na abinda muka dace Allah ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko tsiban harshe Allah ya tsare zai daidai da sai yake cewa ziyartar kabarin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ake yi ga wanda Allah ya ba shi damar zuwa garin Madina in an je kuma ce assalamu alaikum ya rasulullah da ake yi a masa sallama ko a matsa a kuma yi sallama ga abubakar siddiq da umar ita ce wannan abin da ake wa manzo sallallahu alaihi wasallam na sallama idan an je ga kabarinsa daga nan ma kana Najeriya Kano toro in kai masa wannan sallamar za ta je gare shi koya abin yake an fahimta ko in ka yi ta ta salon Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim a matsayin yi masa salati da sallama da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu sallu alai wa sallimu taslima inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آية تثبت حديث ما يزود بتكين صلوا صلاة أكيين صلاتي بالنبي ذاك يا اللهم صل على محمد وآله وسلم اللهم صل على محمد وسلم كما دي ya tabbata الشغاء shiga wato ainihin masallaci kafin goyawa da abin lagoya ana iya yin wannan to in kai a matsayin wannan da kuma wannan aya da muka karanto zai same shi a matsayin salatin ka da da Allah ya ce kai za ta same shi amma in kana nufin irin wacce ake ta yi wa mamaci inda shi mamaci ne a lokacin da zaka je ka zarce shi a kabarin wacce ake idan ka je makabarta ko ka je ga kabarin mamaci wannan daga nan ka ce kai masa wannan ba zai samu ana yin ta ne ta wannan in an je ga makabarta ko an je ga kabarin wanda aka ziyarta da kai an fahimta ko amma da matsayin salati da sallama da ake yi wanda aya ta zo da wannan hadisi lafiya da za ka iya yi je gare amma ka ce to kai ma da ka tafi ka je har kai ni ma ga nan daga nan ai da bambanci ko na kuɗin da ya kashe da shiga jirgin da wahalar da wayar sauransu za su bambanta an fahimta ko a batun cewar shi manzo ana salati zai halarci gurin da ake ba aya ba hadisi duk wanda ya mutu ya mutu ba ya tashi daga inda yake tafi wani guri yawa amma dai za ka iya masa salati a isar masa mala'ika wato bawa daga cikin bayan Allah ya maka salati ke isar masa kuma sannan ubangiji ya san da kayi da yake dama shi yake kai ya san kayi zai maka ya kuma an rubuta yawa amma sun kai in kana yi saboda kana su dace gare shi yanzu ya taso ya taso Najeriya wani kuma da yake a Maroko yana can yana yi na Senegal yana yi guda nawa zai kasu ko ai wannan ma zai sa ka tunani yawa falakun Yeah. ana a zaman tahiyar farko zaman tsakanin sujjada da sujjada a sallah a kowace raka sujjada sujjada biyu take da shi ana zama tsakanin kowace sujjada ita to a wannan zaman tsakanin sujjada da sujjada ana ɗaga hannu manuniya ne an fahimta ko ko ba a ba a yi sai a zaman tahiyar farko da zaman tahiya ta biyu ma'ana zaman ka gama sujada ta biyu na raka'a ta biyu ko raka'a ta hudu a nan ne ake amma a zaman tsakanin jira da ba a karkada hannu a daga a matsayin wato ainihin ibada ta sallah da ake yi wannan bai zo ba a cikin sallah eh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك